to barkan ku dai wannan yarinyar naku ne da ba ta jin magana wanda kuka ce tana da zagin yan lesbian kuma sai kun yi initiating ɗinta to an gama azumi an yi ibada an yi sallah sai na ce barin taɓo ku da wannan kaɗan wayanda suka yadda suka bar lesbian ɗin na wata ɗaya suka yi azumi suka yi ibada Allah ya muku albarka amma dai na san tsinannu za ku ci gaba waɗanda kuma ba ku yi ba mutum ku daban ne ba lesbian ba shi kenan to yanzu da mutum da kun ce ku ɗaga mun kafa ne saboda azumi an gama azumin ina jira masu cewa su initiative ina ina nan ina jira masu cewa za su biya ni kuma ina jira sannan ina son magana da akan wata shegiya tsinanniya wanda iyayenta suka yi a tsarin aihuwa da ta ce za ta tura min kuɗi idan har zan yi lesbian na yi video na ce miki cewa zan tura miki account number na sai ki tura kuɗi ni kuma zan yi ta tunani a kai before making before kuɗin ya kare zan yi making decision ko zan yi lesbian ɗin ko ba zan yi lesbian ba kin san yanzu ana lokacin broke ne ko da Allah I need that money how do we do dan dama ai agreement ina da ke ne ki tura mun kuɗi ina na ina cin kuɗin sai in zo in yi tunani in na yarda cewa zan yi lesbian zaki ba ni more than ba abin da kika ce ba sannan kuma kin zo kina ta rantsa ki ke ba kowa ba ke ba kowa ba a cikin Najeriya ma wasu wasu ka tsaya miki a 'yan lesbian ɗin ma baki kai ma stage inda ma in kin fito ki magana za a ji tsoron ki amma har kina bakin nan to ni na riga na gaya miki cewa ni in dai ni ne ina daidai da ke sannan ina daidai da zamanin ki to abin da zai faru shine ko kudin sun kare ne an riga an saya ma daughters da kuma momis kayan sallah ba shine ma matsala na ba batun initiative ne i'm waiting for that tunda kun ce ku tsinannu ne la'anannu ba ku da abin yi sai dai ku dinga neman yan uwanku mata na ce wata ta fito ta nuna min ta gaya min menene daɗin lesbian wata sai ta ce min sai ta yi lesbian da ni ne kamin zan san daɗin lesbian har take claim cewa in ta in ta yi lesbian da ni ba zan ƙara having sex da namiji ba that's what she said and me kike da shi da zaki ce kin fi namiji daɗi miye shi Allah da ya halice mata da maza ya yi namiji sannan ya yi na mace shi bai san me yake yi ba ne sannan ta yaya kuke tunanin za ku hayayyafa da wani ina son ki I love you with my life I, I want to be with you the, the rest of my life haka nan za ku in dai ni ne kuma na riga na gaya ban daina magana ba ko ba zan daina ba na ci gaba da magana akan ku kenan sai dai ku haƙura an za ku fito ku zage ni ku zage ni in ku ci gaba da sawa a kira ni picking call ne is not a big deal is my phone na ga dama an kira daga na ga dama karan daga messages ne kuma yau ka gobe ka jibi za ku gaji shine kawai saboda haka yanzu an gama azumi yanzu kun ga Allah ya albarkace mu tun da aka fara azumin nan ruwa ake ta yi muna jin daɗi zafi baya damu mu zafi bai kashe mu amma yanzu gashi nan an riga an gama azumi har an yi sallah to yanzu za ku ci gaba da shigantakan da kuka saba na gaya muku cewa ku yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwa ba shi na abin na gaya muku zafi na kashe mu sai ku yi haƙuri ku haƙuri ku tuba a dinga mana ruwan sama ku gani muna wani month ne amma kamar muna august ruwa kowane rana kawai ana nan ana ibada wasu ku sun tuba eh sun yarda su suna ibada ne na gaya in kina mace ne ki iska